This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da maryam dauda da sauran abokan aiki a nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar litinin 14 ga watan satumba to kafin ku ji abubuwan da ke tafi da mu ga kanin labarai Ministocin Tarayyar Turai na ganawa yau Litinin da tattauna hanyoyin da za a raba nauyin dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa kasashen Turai. Jami'an ƙasar Masar sun ce wata ƙungiya masu yawon buɗe ido sun shiga wani wuri da ba kowa ke zuwa ba a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta jiya Lahadi. wata akawun kotu da ta bijirewa umarnin kotu da aka rufe a gidan wakafi don kin wato don kin ba da lasi ga masu auren jinsi ɗaya ta koma bakin aiki yau litinin to kani labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari na kan hanyarsa ta zuwa kasar faransa kan batun tsaron najeriya to faransa na da wannan karfin da dole za a tattauna da ita ta ba da gudunmuwa musamman kai la'akari da abin da ya faru a mali To ko me yasa 'yan Najeriya ke ta kashe ɗumbun nairori a India kowace shekara? Na ɗaya dai suna da ƙwararrun likitoci sannan kuma suna da kayan aiki na zamani. Sojojin Najeriya wato sojojin Najeriya na zargin 'yan jarida da rigama malam masallaci. 'Yan jarida na cewa saboda a lokacin da mu muke allah allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma ka gaba za su kira ba za kuma ku ji cewa ana wato ana rigimar cikin gida a jam'iyyar pdp a bauchi sannan kamar kowace ranar litini yusuf harande na tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyinku duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Ministocin tarayyar Turai na ganawa yau Litinin da tattaunawa hanyoyin da za a raba nauyin dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa kasashen Turai. Taron da suke yi a birnin Brussels ya zo ne kwana ɗaya kafin ƙasar Hungary ta tuhumi mutanen da suka yi ƙoƙarin fin ƙarfin 'yan sandan iyakar ƙasar. Wasu sassan kasashen Turai musamman kasashen gabacin Turai sun wa Jamus laifin kwarara 'yan gudun hijirar zuwa kasashen duniya, amma ita kuma Jamus ta kule da wasu mambobin tarayyar ta Turai waɗanda suke sako-sako da batun raba nauyin amsar baƙin. Jamus za ta bai wato Jamus za ta karbi miliyoyin 'yan gudun hijira a wannan shekara bisa ga hasashen mataimakin shugabar Jamus Sigmar Gabriel wanda ya yi a wata wasiƙa da ya rubuta yau Litinin zuwa ga mambobin jam'iyyarsa ta Social Democratic Party. Shugaba Angela Merkel ta faɗi cewa ƙasar Jamus na da niyyar ɗaukar 'yan gudun hijira 800. Yawancin 'yan gudun hijira ba kowace ƙasa suke son su yada zango ba, wasu suna bi ta wasu ƙasashen don isa Jamus. Ministan harkokin cikin gidan Jamus Thomas mazier ya faɗi cewa mutanen da suke neman kariya ba su da zaɓin ƙasar da za ta karɓe su. A ƙasar Hungary kuma a halin da ake ciki, hukumomi na aiki a kan faɗaɗa da ƙarfafa shingen iyakar ƙasar da Sabiya, inda za a ɗora reza a saman wayoyin shingen. Daga gobe talata in Allah ya kai mu jami'an ƙasar ta Hungary sun ce za su tuhumi duk wani ɗan gudun hijira da suka kama yana neman gujewa 'yan sandan iyakarsu. Jami'an ƙasar Masar sun ce wata ƙungiyar masu yawon buɗe ido ta shige wani wuri da ba kowa ke zuwa ba a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta jiya lahadi akan suna tunanin 'yan ƙungiyar ta'adda ne inda suka kashe akalla mutane sha biyu har da 'yan ƙasar mexico su biyu ma'aikatar harkokin wajen masar ta faɗa yau cewa dakarun soja da 'yan sanda sun auna 'yan ta'adda ne a cikin wata mota da ta shige da wadda masu yawon buɗe idon suka yi amfani da ita a lokacin da suka buɗe wa tawagar bakin wuta jiya lahadi a fafura da ke yankin yammacin hamadar masar shugaban ƙasar mexico 'yan pena neto ya buƙaci a yi bincike kan mummunan harbin da aka yi wanda a cikin wanda aka kashe ɗin har da 'yan masar ƙasar mexico ta yi allah wadai da abin da aka yi wa 'yan ƙasarta kuma ta buƙaci gwamnatin masar da ta gudanar da cikakken bincike akan abin da ya faru shugaban ya rubuta a shafin twitter jiya lahadi rasha azazi mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da harkokin masu yawon buɗe ido ya faɗi cewa kamfanin da ya ɗauki nauyin tawagar wato waɗanda abin ya shafa ba su wato da takardar izinin shiga wannan wurin kuma ba su sanar da hukumomi ba akan cewa masu yawon buɗe ido za su kasance a wurin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai ap cewa duk wata ziyara zuwa fafura dole ne sai da izinin hukumomi wasu mutane goma kuma sun jikata a wani harbin da aka yi ciki har da akalla 'yan mexico biyar da suke asibiti yanzu haka a alkahira labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wata akawun kotu da ta bijirewa umarnin kotu da aka rufe a gidan wakafi don kin bada lasi da ta yi ga auren masu jinsi ɗaya ta koma bakin aiki yau litinin. Tana mai cewa ba za ta hana abokan aikin ta bada lasisin ba, amma kuma ta ce menene fa'idar takardar ba tare da sa hannunta ba. Kim Davis ta je kotun garin Rowan da ke jihar Kentucky bayan da aka garkame ta har na tsawon kwanaki biyar. alƙalin wata babbar kotu ya rufe ta bayan da ta ki bin umarninsa a kan batun ba da lasisi bisa ga dokar wato bisa ga dokar kotun kolin amurka da aka fidda a watan yuni mai cewa masu auren jinsi na da ikon yin aure bisa ga dokar ƙasa ms davis dai krista ce 'yan ɗarika apostolic ta ce auren jinsi ya saba wa addininta ta zama jaruma ga wasu Kiristoci masu ra'ayin rikau a nan Amurka a kan ƙin ba da lasisi ga masu auren jinsi. Yayin da aka bude ofishinta, Ms. Davis ta karanta wata takarda da aka rubuta da hannu, tana mai cewa, ba na son wani cece ku ce, ba na kuma son a sa na gaba, kuma ba na son raini. jami'an malaysia sun ce sun kame mutane uku dangane da mummunan harin bom ɗinnan da aka kai birnin bangkok na ƙasar thailand a wani taron manema labarai a kuala lumpur khalid abubakar shugaban rundunar 'yan sanda malaysia shine ya sanar da kamen wani dan pakistan da wasu 'yan malaysia su biyu ɗaya daga cikinsu mace ce bakar ya kuma ce kasar ba ta shirin mika mutanen ga kasar thailand bakar ya ce jami'an shi sun yi amfani da wato sun yi amfani ko kuma sun yi aiki kafada kafada da hukumomin thailand a binciken harin bom din ranar 17 ga watan agusta a irin wan da ke babban birnin thailand To an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla bari mu fara ya da zango a Abuja Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari wanda ke tafa da mai bashi shawara kan harkokin tsaro ke kan hanyarsa ta zuwa ƙasar faransa don tattaunawa da shugaba francois hollande da ministan tsaron faransa don haka na nemi jin ta bakin koko ƙarin bayani daga mai bashi shawara kan harkokin labarai garba shehu amma ba a dai dace ba to amma na samu jin ta bakin wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna malam aminu sule wanda ya ce wato tafiyan nasa yana da muhimmanci kwarai domin idan an kafa sabon gwamnati irin wannan dole ne gwamnatocin nan su rinka saduwa da sauran gwamnatoci wato na sauran kasashe domin su haɗu su yi abin da suka ga ya dace su yi kasansu musamman mu abubuwan da ke fuskantar mu wannan kasa na tsaro wannan tsaron ya shafi kowa ko ina akwai rashin tsaro ya shafi nahiyar nan na afirka ya shafi sauran nahiyoyi dole idan za ka yi aikin nan ba za ka yi aiki kai kaɗai ba dole ka samu waɗannan nahiyoyin misali ku tattauna akan al'amuran da shafi tsaron nan domin naka kasance ci gaba wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske to kana ganin kasar faransa na da wani ƙarfi ko ko kayan aikin da za su taimaka ma najeriya wajen tabbatar da tsaro kwarai da gaske tana da shi ba da bayan kuma tana da shi tana da tana alaka tana da ƙarfi akan makwabtanmu domin idan kai baka zauna lafiya idan makocinka bai zauna kai ba za ka zauna lafiya ba kaga kasan faransa nan ita take mulke da kasashe kamar ita ta mulke kasa kamar Niger da wani yanki na na Chadi da wani yanki na Cameroon kaga duka waɗannan matsaloli dole ne su zama su ma suna da hannu da saki a matsalan abin da ya shafi Afirka ta yamma so faransa na da wannan karfin da dole za a tattauna da ita ta ba da gudunmuwa musamman kai la'akari da abin da ya faru a mali da irin rawan da ta saka a mali a wancan lokaci da aka sami irin wannan matsala din to wasu na cewa shugaban najeriya ya cika yawo tunda aka zaɓe shi ya je nan ya je nan shin ya kake ganin wannan sukar to su suna ganin yawo ne amma yawo mai ma'ana kaga yawon shi yana kama na ci gaba yanzu kaga mafi karancin abin da zaka ba wannan gwamnati abin nan a kai shine wato matsalan tsaro ya fara samun an fara samun sauki sa'an nan matsalan yaƙi da da wannan cin hanci da rashawa din an samu sauki lantarki din an samu sauki to kaga koda yana zuwa yawon nan ai muna gani a kafa domin kare ne aka ce ana biki a gidan ya ce a gani a kafa to mu muna gani a ko koda yana yawon nan ai alheri na zuwa mana a wannan kasan tunda zuwansa amerika nan da ya na karshe ga taimako da kuma gudunmuwan da amerika ta bamu dangane da tsaron nan yanzu kuma gashi zai je wurin kasashen nan so za ina ganin kaman akai hakuri za a ga abin da za mu gani daga nan zuwa karshen shekara in Allah ya gani ba ka ganin in ya zauna Abuja ya buga waya shikenan a to ai aikin diplomasiya bai yiwa kana zaune su ma annan kasashen haka suke in ka duba sabon manya-manyan kasashen da suka ci gaban su ma gwamnatocin su kodon lokaci shugabannin su yawo suke yi in ba mance ba ai obama ba inda bai kewaya ba kasa kasa shi ma so zuwan ka ne zai kama kasan ka wasu alhairai so abin da ba a so shine zuwan banza inda zaka je ba wani abu ba wani abin da zaka iya samu ba wani amfanin ka je amma idan ya zama cewa yana zuwa kuma ana ganin abin sakamako mai kyau kaga babu wani matsala ko wani shugaban kasa zaka ga yana zuwa daidai kasashen da ya je ana samun nasara akan wannan Malam Aminu Sule mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ke tsokaci kan tafiyar a shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ƙasar Faransa. Sai kuma batun yawan zuwa ƙasar India da 'yan Najeriya ke yi don neman magani, inda sukan kashe maƙudan kuɗaɗe. Daga Legas ga baban gida jibirin. Majorly, we have problem of consumables, papers to work with, no light. The offices where they stay are not con con conducive. wasu ma'aikatar kiwon lafiya kenan ke bayyana takaicinsu dangane da rashin kayan aiki a kasar abinda kuma ke jefa su shiga yajin aiki na sai baba ta gani wani rahoto da wata kungiya mai suna com ta fitar mai kula da yadda ake harkoki tare da samun lafiya a duniya da ke kasar india ya nuna cewa kimanin 'yan najeriya dubu talatin ne suka nemi magani a bara a kasar ta india sanar da shugaban wannan cibiya ya kasar mr sora Mascara na cewa akasarin masu neman lafiyan na ta'allaka ne wajen magance wasu matsaloli ko cututtuka da suka hada da ciwon zuciya ko kuma na kashi da kuma ciwon anta da kuma na daji wato kansa dr aminu idi wani likita ne mai zaman kansa a najeriya kuma na tambaye shi dalilin da yake sa masu hali ke ficewa kasashen waje domin samun magani duk da cewa dai akwai asibitoci na gwamnati da kuma masu zaman kansu a najeriya irin asibitin da ake zuwa yi din mutane ba a mai kuɗi ko wata gwamnati ta kafa shi a nan najeriya sannan na biyu su waɗanda za su iya tallafawa kamar banki su farin ba da loan baya barin da medical practice a Najeriya sannan na saboda yadda muke fama da fake drugs ta bangarensa kuwa malam usman wani dan najeriya ne da yanzu haka ke kasar india domin samun magani kuma a hirar da ne da shi ta wayar tarho daga kasar ta india ya shaida damun dalilin da yasa yake zuwa kasar Indiya domin samun magani na daidai suna da kwararrun likitoci sannan kuma suna da kayan aiki na zamani da ko kahon ka ne ya tar mashi cikin injin za a sa shi a gyara shi to kaga kuma suna da ɗan arha ba za a ce arha sosai ba amma dai akwai ɗan arha gaskiya to ko ina mutane kenan ga dai dr aminu idi inda aka yi maganin corruption to ai kaga kenan wanda pharmacist ba bai kamata ya je yana playing the role din pharmacist bangaren kiwon lafiya da kamar sauran bangarori na ilimi da tsaro da kuma harkar samun mai na daya daga cikin bangarorin da ke neman garan bawul a tarayyar najeriya bisa la'akari da taɓarɓarewar asibitoci da kuma harkar samar da magunguna a ƙasar baban yajibirin murya amurka daga lagos a najeriya da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su lallai allah ya taimake su a kuma gaida baban gida to rundunar sojin najeriya ta zargi 'yan jarida da yin mata zagon ƙasa su kuma 'yan jaridan sun ce ba haka abin yake ba sun kuma zargi wato al'ummomin da aka 'yanto da danne waɗanda suka fi ƙarfi kai daga adamawa ga ibrahim abdulaziz a taron masu ruwa da tsakin da aka gudanar a rundunar soji na 23 da ke yola shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji brigadier general rogers nicholas ya ma zargi wasu 'yan jaridu ne da wuce makaɗi da rawa very bad image people writing terribilities about da Nigerian army, da Nigerian military. Irin waɗannan labarai da kuma rahotanni da kuke bada a kan sojoji fa ba su dace ba, domin yana zuba da mutuncin mu Ai akwai hanyoyin da ya kamata kuma nema labarai ku bada rahotannin ku. Dole ne fa mu haɗa hannu wajen kare mutuncin mu Najeriya. kuma ba za mu kyale ake cin zarafin kowa ba ai lokacin cin zarafi ya wuce a cewar brigadier general Rochas Nicholas to sai dai kuma su ma yan jaridun fa ba su yi shiru ba domin sun taba wasu matsalolin suke fuskanta a hannun jami'an tsaro musamman masoji as a reporter i am expected to dish out nothing but facts but in the process we have been experiencing yalla bai ai matsalar ba a wajen mu yake ba sau tari idan muka nemi sanin hakikanin abin da ya faru mukan fuskanci matsaloli kama daga barazana daga jami'an tsaro kai cikin ma har da ku sojoji mu dole mu faɗi abubuwan da suka faru tunda jama'a mu suke sauraro su san hakikanin abin da ya faru malam umar dan kano da ke zama shugaban wakilin kafofin yada labarai na jihar adamawa ya yi ƙarin haske dangane da wannan batu a koyaushe ka tuntuɓi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a a ba su lokaci su yi wannan kuma shi aikin jarida yana nan yadda kasan mm, yadda kasan abin da ke shuɗewa so lokaci ba mu da lokacin da za mu tsaya mu ta jiran cewa sai sun tantance abubuwan su to daga nan sai ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin saboda a lokacin da mu muke allah allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma kaga ba za su kira ba ma ba dai ga rashin samun bayanai ta bangaren jami'an tsaro hakanan kuma yan jaridu kan ma shiga hatsari musamman ma wajen bada rahotannin da suka shafi ayyukan ta'addanci a najeriya mustapha muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc kuma ɗan jarida mai zaman kansa ya sha tsallake rijiya da baya so da yawa zaka ga an kai hari ko an sa bom a wani waje sai ka ga bom na biyu yana iya tashi saboda haka in ka je an sa bom kana so ka je ka dan dauki bayanai ko hotuna ko kuma a hira da waɗanda suka gani wa idan su kan abin da ya faru to za ka sami fargaba da da shin ko za a iya samun wani harin bam na biyu a wannan lokaci kaga fargaba ce sosai sannan na san akwai lokutan da ake ta hare-haren ba mai a maiduguri da kai hare-hare saboda haka baka san a ina bom zai tashi ba haka ma dai a wasu jihohi na arewa wanda aka kai irin wannan bama to kowane mataki kungiyar yan jarida a najeriya ke dauka dangane da mu'amala tsakanin jami'an tsaro da kuma yan jaridan da kuma batun inshoran kariya alhaji suleiman ibrahim da ke zama sakataren kungiyar yan jarida ta najeriya na shiyar arewa maso gabas ya ma bayyana matakan da kungiyar ke dauka a yanzu dan jaridan da ke arewa maso gabas ina aiki na karkashin wahala sosai mai tsanani saboda haka ya zama wajibi duk ɗan jaridan da yake wannan shiya a yi masa inshoran rayuwarsa ba wai don muna ga cewa aka masa inshora ba zai mutu ba a'a sai dai muna tunanin cewa in aka masa inshoran nan in ta Allah ta kasance wanda ba mu fata ya kasance ni to lallai iyalansa ba za su tagayyara ba kamar yadda muke gani yanzu manazarta na maganin dai akwai fa bukatar haɗin kai a tsakanin 'yan jarida da kuma jami'an tsaro don musayar bayanai ne na samun nasara a yaƙi da ta'addanci ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To haka ya abin ike a kuma gaida Ibrahima sai kuma Bauchi inda ake rigimar cikin gida a jam'iyyar PDP Abdulluhan Muhammad Gareka. jam'iyyar pdp ta adawa a jihar bauchi ta shiga yanayin rudani da kuma bacewar alkibla a sanadiyar kayan da ta sha bayan da ta shafe tsawon shekaru goma sha shida tana mulki a jihar yanzu dai lemar ta dare gida biyu inda kowane bangare ke kirarin korar dan uwansa idan za a iya tunawa a rahoton mu na jiya da safe bangare guda na cewa ya kori shugaban jam'iyyar na jiha tare da sakatarensa to sai dai kuma a mai da martani daga bakin sakataren ya ce mutanen da suke kirarin yin korar ba sa da hurbin yin hakan kamar yadda yake a dokar jam'iyyar pdp sunana pharmacist sama'ila adamu burga sakataren jam'iyyar pdp na jihar bauchi amma an ce an kore ka eto eh ita jam'iyyar pdp tana da tsari irin nata na dokoki a constitution dinmu na pdp tun daga bangon farko har karshe ba inda aka ce wanda zai tafi takara zai yaje position ɗinsa ban gani ba a constitution na pdp esco ita kanta ce take da hurumin suspending mutum ba wakin kwamiti kawai ba ya kamata mutane su gane ita constitution namu na PDP ba executive council din da ake magana ma'ana ESCO babu tsohon dan majalisa na tarayya babu tsohon dan majalisan jiha tunda ko babu da wa'annan duka gabaki daya wata lissafi zaka kawo ya wuce wannan da muka taru don haka muka dau decision cewa abin da ke da kyau tunda mutanen nan bisa ga alamu da komai suna yawo ana nema a wargaza jam'iyyar nan bari mu yi suspending din su mun dakatar da su da safe babu gidan jaridan da baka to amma kuma yanzu ah. wannan al'amari ah, yaya kake kallon su wa'annan mutane ah, da suka aiwatar da wannan hukunci akan magana na gaskiya shine ita sari na jam'iyyar PDP idan state ta kasa da zulbin abubuwa ana kaiwa zone ne don haka mu already mu rubuta wa north east zone cewa ga problem da ke faruwa a jihar Bauchi. Wata tashin tashina, wani rubutu, wani demand, wani an ci kuɗi, wani kuɗi kaza aka yi, babu wanda ya taɓa rubutowa ko ya kawo wannan magana. Ko ya rubuta wa zonal headquarters, ko ya rubuta wa national headquarters, a zo a bincike yadda ake ranin wannan office sai da muka faɗi zaɓe ɗan abin da ke shiga hannun mu. Eh, lallai mutum ya nemi tsari daga talauci ma'ana farin bakin talauci wannan kawai shine abin da ya kawo mu muke wannan tashin tashin na a yau babu kuɗin da za a raba babu kuɗin da za a ci a jam'iyya babu kuɗin da za ka je Abuja babu kuɗin da za a aike ka da shi wannan kawai shine bayan saboda haka wanda duk ba shi da sana'a bai san yadda zai yi ba dama yana jiran wata kamar wani famanan dare a bashi dubu ɗari in wata ya zo babu wannan dalili shi yasa aka fara tunani to yanzu bai za a yi ne kam ya kamata ma laiman na a fasa ta mu samu hazababin da za a kore mu a jam'iyyar nan don mu je wata yanzu kun eh, kore su sun kore ku hmm. yanzu waye ne ne kenan za a ce shi kamar yadda na ga maka Abdulwahab babu yadda za a yi ka saki matanka bayan ka sake ta ka ko muka ce ka sake ta ta ina ai saka ka ta saku sai dai ka dawo da ita saboda haka su kam ai mu riga mu riga koran su tun da mu riga koran su ba su da wani hurumin koran mu domin koraru ne sakataren pdp a jihar bauchi kenan da bayani dangane da batun an kore su daga kan kujerarsu abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya ne eh, motar siyasa ce ban koma wada da dangina ege inda motar siyasa ce ban saka waɗa da dangi ba to yanzu kuma ga yusuf harinde ya zo da fagen ilimi ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to shi mara jama'a masu mu da wannan yammaci assalamu alaikum kamar kowace la'asariyar litinin mukan gabatar muku da wannan shirin a makon da ya gabata mun yi muku alkawalin cewar wannan satin za mu binciki malaman addinin musulunci don jin nasu ra'ayin dangane da matakin shugaban ƙasa muhammadu buhari na umarnin saka wannan littafin na addinin musulunci cikin manhajar makarantun sakandare a ƙasar baki ɗaya. To a wannan karon abokin aikinmu Zaharaddini Sani Funtuwa ya yi tattaki inda ya samu zantawa da shahararren malamin nan Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina kuma malamin ya yi ƙarin haske da dama don haka sai ku biyo mu sannu a hankali don jin ta bakin malamin. jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne To shi wannan littafi sananan littafi ne wanda ya yi karatun sakandare a shekaru talatin da suka wuce ya san shi shine uh, eh, Islamic Religious Knowledge West Africa na Justice Bashir Sambo wanda suka haɗa gwiwa da Muhammad gab wani bamisire ne uh, suka wallafa cikin harshen turanci ne yake da junior da senior wanda akwai Malam Mukhtar umar lere ya na shi ya gyara shi ya ainihin mai da shi mujalladi guda biyu daya na junior secondary school 123 2 na biyu shi kuma na senior secondary school tafi na daya da na biyu da na uku to sanan littafi ne eh, kusan mafiya yawan mutanen da suka yi karatu a secondary ah, ko suka koyar sun san wannan littafi to shine ya sake biyu nashi aka ainihin abin sake kaddamar da shi a kaduna menene hikima hikimar shugaban kasa muhammadu buhari da ya umarci makarantun sakandare haka na kasa baki daya da su saka wannan littafi a cikin mahajar makarantun sakandare ya kake ganin hikimar wannan shugaban kasa shi shugaban kasa dattijo ne kuma wanda ya samu tarbiyya don wannan ne ma ya zama ya siffantu da dukkan siffofin da ya kamata a ce shugaba ya siffantu da shi daga cikin siffofin nan akwai gaskiya akwai adalci akwai rikon amana da ainihin abin nan sauran siffofi na ainihin abin nan shugabanci masu kyau waɗannan siffofi duka da kuma yaƙi da kishiyoyinsu kamar cin amana sace-sace ƙarya zalunci da sauransu wato abubuwa ne waɗanda addini ya yi faɗa da su waɗancan kyawawan sufofi addini ya yi umarni da su to duk wanda ya san abin da ke cikin waɗannan littattafai ya san cewa an kawo wato ainihin na farko akwai maganar alkur'ani mai girma akwai maganar hadisan annabi muhammad sallallahu kuma an zazzabo duk da cewa ya kamata a ainihin abin lura da kyau an zazzabo hadisai da ayoyi na alkur'ani tare da wato topics irin su tahadib wanda shi aikin shi shine tsarkake zukata da ainihin daidaita tarbiyya na mai karatu babu a yau a najeriya wanda ya fi muhammad buhari shugaban ƙasar najeriya son a ce matasan najeriya sun gyaru sun shiryu sun zama masu gaskiya masu riƙon amana masu tsoron allah masu adalci don haka ya karanta waɗannan littafai sannan ya san salabos ɗin da ake amfani da shi a halin da ake ciki yanzu da aka cire irin waɗannan sannan kuma najeriya ƙasa ce wadda ta yadda da addinai musamman addinin musulunci da addinin christianity dukkan addinan nan suna son gaskiya adalci rukon amana haƙuri da sauransu suna faɗa da To a Yusuf Harande bari mu dakar da kai a nan Maryam ki shigo da labarai. Ministocin Tarayyar Turai na ganawa yau Litinin don tantana hanyoyin da za a raba nauyin dubban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa kasashen Turai. Taron da suka yi yau a birnin Brussels ya zo ne kwana ɗaya kafin ƙasar Hungary ta tuhumi mutanen da suka yi ƙoƙarin fin ƙarfin 'yan sanda a iyakar ƙasar Wasu sassan kasashen Turai musamman kasashen gabashin Turai sun ɗora wa Jamus laifin kwarara 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen duniya. Amma ita kuma Jamus ta kule da wasu mambobin tarayyar ta Turai waɗanda suke saku-saku da batun raba nauyin amsar baƙin. Jami'an ƙasar Masar sun ce wata ƙungiyar masu yawon buɗe ido sun shiga wani wuri da ba kowa ke zuwa ba a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe musu wuta a jiya Lahadi. akan suna tunanin 'yan kungiyar ta'adda ne inda suka kashe akalla mutane goma sha biyu ciki har da 'yan kasar mexico su guda biyu ma'aikatar harkokin wajen masar ta faɗa yau cewa dakarun soja da 'yan sanda sun auna 'yan ta'adda ne a cikin wata mota da ta yi shige da wadda masu yawon bude idon suka shiga a jiya lahadi shugaban kasar mexico enrique pena ya buƙaci a yi binciken hakan domin harbin da aka yi. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci Halima Jimarau da Jamila Fage da tawagarsu da shirin yau da gobe. Gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad dangane da rasuwar kanwar shi Hadiza matar Isa Sheikh limamin masallacin Izala wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Bauchi Allah ya jikanta ya rahamshe ta ya gafarta mata Ibrahim kuma da yan uwansa Allah ya sanya ya su ya kara musu hakuri da dangana yanzu a madadin Maryam Dauda da wanda ya hada mana sauti da shi kuma abokin aikinmu Ibrahim wato Abdulaziz Toro da kuma injiniyanmu na wannan lokacin muna cewa a dakaci shirye-shiryenmu na dare inda za ku ji ƙarin bayanai da rahotanni da labarai da sauransu kamar yadda aka saba.